Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 24,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 200.5 duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake zaduwa da ku a shirinmu na yammacin yau Grace Alheri abdu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Bayan labaran duniya za mu sake kai ku jihar wato a lagos inda aka yi garkuwa da wani muna kuma da rahoto kan garkuwa da basara kenan da 'yan bindiga suka yi a jihar Iko da fashin baki kan rayuwar marigayi Nelson Mandela. Sahaba Imam Aliyu da ke can jihar Ohio yana tafe da cikakken abin da yake wukana yanzu haka a dandalin da ake gabatar da babban taro na jam'iyyar Republican kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Amurka na ci gaba da kira ga gwamnatin ƙasar Turkiya da ta kara kai zuciya nesa tare da bin doka wajen gudanar da bincike kan yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar wanda bai yi nasara ba. Wannan kira na zuwa ne a daidai lokacin da rotanni masu karo da juna ke nuna cewa wani tsohon gwamandan dakarun saman ƙasar ya amince shine shugaban waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin. kafofin yada labarai mallakar gwamnati sun rawaito cewa ya zuwa yanzu an dakatar da jami'ai 8,777 kana an tsare wasu da yawan ya kai 6,000 daga bangaren shari'a da na bayan kurin juyin mulki na ranar juma'a lamarin da ya sa kasashen duniya suka nuna ya kamata a yi taka tsantsan domin kada a ruguza ginshikan da suka kafa doka da oda a kasar a yau litinin kamfanin jalancin labaran andolu ya rawaito cewa janar akin otsuk wanda ya a baya ya musanta hannu a wannan yunkuri da aka yi na kifar da gwamnatin recep tayyip erdogan ya ce yanzu wato ya yi hakan ne da niyyar kifar da gwamnatin sai dai kamfanin dalancin labaran kasar ya yi maza-maza ya cire rahoton da batun cewa yana da hannu a yunkurin sannan kafofin yada labarai masu zaman kansu sun rawaito cewa babu hannunsa a yunkurin juyin mulkin tun da farko dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka na goyon bayan a hukunta duk waɗanda aka samu a yunkurin juyin mulkin sai dai ya yi kiran kada a wuce makiɗi da rawa yayin hukuncin wannan lamari da ya auku ƙungiyar bunƙasa yankin gabashin afirka ta iga ta yi kira ga dakarun da ke mara shugaban sudan ta kudu salva kiir da kuma mataimakin sarrek mashar baya da su fice daga birnin juba domin a mai gurbinsu da wasu dakarun ƙungiyar da za su kula da harkar tsaro a ƙasar. minista harkokin kasashen wajen kasar uganda okelo oyem ya ce kungiyar ta igat ta yi hawan nan zama ne a gefen taron kolin kungiyar tarayyar afirka da ke gudana a kigali inda ta nuna goyon baya ga shawarwarin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya bayar kan ƙara ƙarfafa shirin wanzar da zaman lafiya a sudan ta kudu a wata sanarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata banki mun ya yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar da ya kakaba takunkumin hana sayan makamai a kan sudan ta kudu da wasu shugabannin kasar da kwamandoji da suke kawo tarnaki a shirin zaman lafiyan sannan a kara karfafa shirin wanzar da zaman lafiya na rundunar unamis a sudan ta kudin bani ya kuma kara da cewa duk wani shirin maido da gudanar da gwamnatin haɗaka a ƙasar zai dogara ne akan janyewar dakarun bangarorin biyu daga birnin na juba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan da zuwa ƙarshen mako nan ne ake sa ran jam'iyyar republican za ta tsaye da donald trump a matsayin ɗan takararta a hukumance lamarin da zai bai wa masu da kuri'a a amurka damar yin zaben shugaban ƙasa ranar 8 ga watan nuwamba buɗe wannan gangami na jam'iyyar ta republican a yau litinin a birnin cleveland da ke jihar ohio zai fi mai da hankali ne kan batutuwan tsaro na ƙasa da baƙi daga cikin waɗanda za su yi jawabi akwai tsohon gwamnan jihar texas rick perry da mahaifiyar wani ba amurke da aka kashe a bengazi da ke libya da masu fafutukan neman a samar da sauye-sauye a fannin shige da ficen kasar ta amurka da tsohon magajin garin new york rudy giuliani da kuma uwar gidan trump wato melania a wata hira da gidan talabijin na cbs ya nuna mai taken 60 minutes a ranar lahadi trump ya amsa wata tambaya kan halin da duniya ke ciki wacce ake ganin somin taɓa ne dangane da irin caccakar da shugaba barack obama da 'yar takarar democrat hillary clinton za su fuskanta a wannan mako. mai shigar da kara a faransa francois molins ya ce mutumin da ya kashe mutane 84 a birnin nice a ranar bikin tunawa da lokacin juyin juya halin da ƙasar ta fuskanta a baya ya taɓa nuna sha'awarsa ta shiga tsauraran wato shiga tsauraran ayyukan addinin islama a yau litinin molins wanda shi ke kula da fannin bincike kan ayyukan ta'addanci ya ce mutumin muhammad lahoj bahulel ya taɓa nuna goyon bayansa ga ƙungiyar isis kana ya taɓa shiga yanar gizo domin neman ƙarin bayani kan harin da aka kai a gidan rawa na 'yan luwaɗi da ke orlando a nan amurka labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga Cleveland, Ohio, inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar Republican. Abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu da ke ɗauko mana rahotannin taron yana tsakiyar birnin daga inda muka naɗi wannan rahoton. A nan inda nake tsakiyar birnin Cleveland ne, dandali na masu zanga-zanga da adawa da Donald Trump su ne suka hallara ƙungiyoyi daban-daban. Akwai bakar fata waɗanda suke cewa ba za su kada ƙuri'a ba, har sai wato an mutunta rayukan bakar fata. to banda haka kuma akwai wata tawaga da wasu burin su suna ikirarin a samu zaman lafiya to akwai wani gurgu yana kan keke cikin masu zanga-zanga yana rike da mutum mutumi yana cewa wai ko da mutum mutumi ba za su zaɓi don wai even dummies won't vote for trump to kaɗan daga cikin waɗanda suke zanga-zanga kenan a ɓangare guda an jibge jami'an tsaro ba su da iyaka waɗanda suke kan kekuna akwai masu tafiya a kan ƙafa amma galibin waɗanda suke nan waɗanda suke kan kekuna ne suna ɗan nesa ba, ba nisa daga ainihin inda ake wannan zanga-zanga suna nan suna sa ido kan abin da ke faruwa a nan to ala kulli halin zanga-zanga ana yin ta cikin lumana babu tashin hankali ana zuwa a koma wasu kuma sukan yi jerin gwano su ɗan tafi da nisa su sake dawowa ba ma bukatar a ce sai jami'an tsaro sun bi kowa da kowa kamar sun ana bin su sau da kafa domin a tabbatar da cewa suna bin ka'ida. To ina nisan masu zanga-zanga da inda ake gudanar da babban taron? Babu nisa ainun tafiya ce ba ta wuce minti biyar ba in yawa ba zai je kai minti goma ba daga inda ake wannan taro. to sai dai in ma ka kusa da inda ake taron saboda dandazon jami'an tsaro babu zarafin a ce za ka tsallaka ka kai ga inda ake wannan amma iyakar waɗanda suke goyon bayansa ba su da nisa daga inda ake wannan taro amma kuma dai ba sa kuma ba sa kusa da waɗannan waɗanda suke adawa da shi ɗan takara. Mun dai ga taro ya kankama yaya ka ga yawan 'yan jam'iyyar da suka halarci taron daidai da yake mun san akwai waɗansu ƙusoshin jam'iyyar da dama da suka ƙaurace wa taron wato ala kulli halin wakilai daga kowace jiha kowace jiha tana da wakilcinta ɗan bambancin kaɗan shine ita wannan jiha mai karɓar baƙi galibi akan karrama wakilanta saboda su ne suke karɓar masaukin baƙi amma da yake akwai rashin jituwa tsakanin shi gwamnan jiha wadda shi ma ya yi takara neman shugabancin amurka tsakaninsa da donald trump kuma wannan jiha shi ya samu nasara ya ci zaben wato fidda dan takara a wannan jiha su ba a kyautata musu ba bisa korafe-korafe da suke an kai su wani lungu aka ɓoye su to wannan yana daga cikin ɗan abin da za a aka lura da shi kuma shi manajan yakin neman zaben donald trump ya ce kuskure ne ga gwamnan jihar John kesi ya kasance a zo jiharsa a yi wannan taro kuma bai taka kafa ya shiga zauren da ake wannan taro ba kuma bisa dukkan alamu akwai raɗe-raɗen cewa shi gwamnan tun ma kafin a fara taron cewa ba zai halarci filin taron ba. Sahabo Imam Aliyu daga Cleveland, jihar Ohio, inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar republican to sai kuma ikon najeriya inda aka sace wani basarakin gargajiya kamar yadda za ku je a wannan rahoton da wakilinmu gida jibril ya haɗa mana shi da wannan basarake an bayyana cewa an sace shi ne a daren ranar asabar tare da wata mace da kuma ɗanta mai watanni uku da haihuwa da kuma wani ɗan kasuwa a masarautar tasa da ke kusa da ikorodu da ke gaban ruwan jihar Legas a wannan yanki dai 'yan bindiga sun yi kaurin suna wajen kai hari da kuma sace mutane abinda kuma ake dangantawa da 'yan bindigan da suka dade suna fasa bututun man fetur abinda kuma yanzu ke musu wahalan samu a lokacin da na tuntubi kwamishinan 'yan sanda na jihar Legas. mr fataya owoseni ta wayar tarho ya shirya min cewa ba zai ce komai ba game da wannan al'amari domin kuwa bai san ma da wanda yake magana ba duk da cewa na gabatar da kaina kafin na gabatar da tambayar tawa to sai dai kuma a hirar da na yi da tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihar ogun alhaji abdulmajid ali wanda ya zo aka nada sabon mataimakin speto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da jihohin lagos da kuma ogun ya bayyana min cewa 'yan sanda na daukan matakai na yin sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin ruwa da na ƙasa a wannan yanki da ake sace mutanen najeriya navy akwai cikakken haɗin gwiwa tsakaninmu da su tun tunda kasan su ne ke da ƙarfi shiga a can cikin ruwa su magance abin da ake kira piracy to mu kuma namu ne gefe-gefe ɗin wani ɗan uwan basaraken da aka sace oloto na oto oba joshua aina ya shaidawa 'yan jaridu ta wayar tarho cewa har yanzu wayanda suka sace basaraken ba su tuntubi iyalansa ba a yanda dan kasuwan da aka sace mr christian kuwa aka ce wayanda suka yi garkuwa da su sun buƙaci a biya su naira miliyan talatin amma kawo yanzu iyalan sun bayyana cewa za su biya naira miliyan uku amma kuma har yanzu shiru kake ji garkuwa tare da sace mutane dai a kan iyakokin lagos da ogun ta yankin ruwan jihohin guda biyu ya yi kamari a 'yan watannin birnin nan abinda kuma al'ummar yankin ke neman ɗauki daga jami'an tsaron jihohin ogun da kuma lagos babban yanci firamare amurka daga lagos da labarin mu karkare a kanan daban Najeriya daga inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya haɗa mana rahoto kan ranar Mandela gwazon ɗan fafutukar yaƙi da wariyar launin fata na Afirka ta Kudu. marigayi mandela ga mahmud kwari a cikin watan nuwamba shekara ta 2009 ne taron kolin majalisar ɗinkin duniya ya amince da ayyana kowace ranar 18 ga watan yulin kowace shekara ta kasance ranar tunawa da shugaban afirka ta kudu marigayi nelson mandela saboda gudunmawar da ya bayar wajen wanzar da aƙidar zaman lafiya da 'yancin bil'adama a duniya Nelson Mandela dai wanda ya mutu yana da shekaru 67 ya shafe tsawon shekarun rayuwarsa yana hidima ga al'umma musamman a matsayinsa na lauyan kare hakkin bil'adama tsohon fursuna kuma mai fafatikar wanzar da zaman lafiya kana shugaban afirka ta kudu na farko a demokaradiyya bayan kawo ƙarshen wariyar launin fata a ƙasar Lakari da rawar da ya taka ta fuskar 'yancin bil'adama ya fiya da kawo daidaito a tsakanin al'ummar ƙasarsa zauren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗaɗa bukukuwan ranar tunawa da Mandela ta ƙunshi ayyukan jin ƙai da tausaya wa al'umma musamman fursunoni da kuma wayar da kan jama'a game da muhimmancin ma'aikatan kurkuku. Malam Abubakar Salihu mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a nan Kano ya yi ƙarin haske dangane da wannan rana. Mahimmancin wannan rana bai wuci ta wasu irin ɗabi'u da halaye da shi Mandela ya nuna a bayan zamansa a kurkuku tsawon shekaru 27. Da fitowarsa galibin jama'a sun ɗauka mulki ne a ransa zai zo ya hau kan kujerar mulki ya bore kamar da sauran shugabannin afirka aka sasu da su to sai ba zata daga yin zango ɗaya ya ce ya wadatu kuma babban abin da aka koya daga darasin da ya koyar a wannan lokacin mulkinsa shine wata aƙida ta yafiya da ya zo su turawa da suke nuna bambancin launin fata suka tura shi kurkuku yana fitowa babban abin da ya sai ya ja layi ya ce an yafe duk abin da ya faru don haka a dora a gina ƙasa ya haɗe al'ummar ƙasar afirka ta kudu suka zama al'umma ɗaya sannan ya tabbatar da tsarin demokradiyya na ba kowa damarsa sannan mutane da sun yi tunanin to yanzu zai samu dama ya zo kamar da yake al'ada a nan afirka mutane in shugabanni suka hausa tara dukiya mandela bai tara komai ba haka ya mutu ya bari ya tafi yasa su kaga waɗannan abubuwa su ne suka zama abin da ya sa ya eh, kafa wani irin tarihi da ya kamata a rika tunawa da shi domin na baya su koyi da darasan da ya bari. Sai dai shekaru kusan bakwai da ayyana wannan rana ta Mandela har yanzu shugabannin Afirka ba su kai ga fara koyi da abin da Mandela ya yi ba, in ji Malam Abubakar. Bangaren tara dukiya da son kasancewa akan mulki ba su koyi komai a za a ce ba su koyi komai daga darasin da mandela ya bari ba kowane shugaba a afirka so yake ya ci gaba da kasancewa a kujerarsa sannan kuma idan aka samu dama za su ɗebe dukiya al'ummar da suke wakilta su wadata kawunan su ga wannan dare sannan kuma ba na zaton ma yi koyi da aƙida nan da ya bari babbar abin da ake tuna shi a kansa shine yafiya ka yafe wa sauran mutanen da ake tunanin sun bata maka sun yi sun yi maka laifi domin a ci gaba domin eh, ƙasa a kai ƙasar inda ya kamata a kai ta sahun manyan ƙasashen duna kamar yadda yau afirka ta kudu take a kai. malam abubakar salihu kenan mai sharhi kan lamarin yau da kullum a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. So Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin cewa za a ji cewa Nijar ta faɗi cewa a wannan karo ba kallo ko kuma zaman kashin wando za ta yi a wajen wasannin Olympics ba. Muna son tutan nan ta Nijar, da zaman to ina ganta an san Nijar ce. Rauni yana neman ya takura a 'yan wasan kasashen turai daban-daban. Dan shekaru 32 bai buga wasa ba a watanni biyu na karshe na kakar wasannin da ta shige uganda kuma ta ce za ta ɗauki nauyin gasar farko ta mata ta cin kofin nan na sakafa. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadon mu duk wani sabon shiri na labaran wasanni to yau a jamhuriyar nijar za mu sha da fage kasar da ta ce a wannan karo fa da damara za ta shiga wasannin motsa jiki na duniya na olympics da za a yi a birnin rio de janeiro a brazil kimanin 'yan wasa shida ne da suka hada da maza hudu 'yan mata biyu 'yan nijar za su hau fagen wasannin olympics da ake sa ran kwarawa a watan agustan gobe a kasar brazil daga cikinsu akwai zakaran taekwondo abdulrazak alfaga da ke gabda kammala horon watanni uku a kasar jamus sai rukayya musa da ke daya daga cikin 'yan wasan fitan ruwa biyu da za su fafata a birnin na rio de janeiro yayin da maryama itatu ita ma ke daya daga cikin 'yan gudun tsere biyu da za su halarci gasar ta olympics sai kuma dan wasa daya da zai fafata a fannin shido domin kara waɗannan matasa kwarin gwiwa a ci gaba da ɗaukar horon da ake basu yanzu haka ministan wasannin motsa jiki salisu ada ya ziyarci cibiyar bayar da horo da turkar 'yan wasa na hukumar fenifood saboda haka ya gargaɗe su akan su mai da hankali idan mun so muna iya mu ba da mamaki domin niger kin nan a ƙara sanin cikin ƙasashen duniya muna son tutar nan ta niger ya zama to duk ina ganta an san niger ce wannan kuma kamar yadda ku saba cewa su wasannin eh, da wasannin gargajiya da wasannin motsa jiki su ne mahimman shekada na kowace ƙasa ta duniya domin inda diplomasiya ba ta isa a san ƙasa wasannin motsa jiki suna isa a san ƙasar kenan na tabbatar da waɗanda matasan za su ji wannan gargaɗin kuma za su sadakar da kansu domin hiddo sunan nishar domin an jima shekaru da yawa muna zuwa ne don cika taro to bana ina sa ran ba za mu je don cika taro ba za mu je don mu yi kokowa mu goge da sauran kasashe domin mu hiddo sunan Nijar shi ne garin da ke su kuma tabbatar masa cewa ma'ikwantar Nijar musamman ma shugaban kasa Alhaji Muhammad Isu ya ba mu umarnin mu ɗauki dukkan matakan da ya kamata mu ɗauka domin taimaka ma wannan delegation domin taimaka ma wannan wakilan Nijar domin su je su taka rawar a zuwa gani. wannan kuma mana za mu yi shi tukuru. A ranar 28 ga watan na Yuli ne ake sa ran zakaran taekwondo na duniya Abdulrasak Alfaga zai dawo Nijar daga Jamus inda sauran 'yan wasa ke jiransa domin karɓar tutar ƙasar daga hannun hukumomin kolin ƙasar kafin tawagar ta Nijar ta ɗaga zuwa birnin Rio de Janeiro a ranar 1 ga watan Agusta. An dai bayyana cewa shugaban ƙasar ta Nijar Isu Muhammadu ya ɗauki alkawalin amfani da hutunsa na shekara-shekara. domin halartar gasar ta olympics a wani matakin karawa 'yan wasan kasar kwarin gwiwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kaga gaishe kamar da sani da aiki to akwai kungiyoyin kwallon kafa club club na kasashe turai da dama da za su ji jiki a wannan karo a cikin kakar wasanni ta bana saboda 'yan wasansa da dama ba za su iya tallafa musu ba saboda sun samu raunuka a daidai lokacin da kulob-kulob na kwallon kafar turai suke shirye-shiryen tunkarar sabuwar kakar wasanni shahararren dan wasan bayan munich ta kasar jamus iron robin ba zai taka leda ba a farkon kakar wasannin har na tsawon makonni shida sakamakon rauni da yake fama da shi robin dan shekaru 32 bai buga wasa ba a watanni biyu na karshe na kakar wasannin da ta shige sakamakon irin wannan raunin to amma kuma ya buga wasan shirye-shiryen sabuwar kakar wasanni da kungiyar ta buga da lipstad inda raunin nashi ya koma danya cewa sau goma sha biyar ne kacal ya buga wasa a gasar bundesliga ta kakar wasanni da ta gabata a wata mai kama da wannan kuma tsohon dan wasan chelsea dan babba shi ma yana fama da raunin da ake fargaban kan iya kawo ƙarshen wasa a gare shi sakamakon karye kafa da ya yi sa'ad da yake wasa a gasar super league ta kasar sin wato china ba dan kasar senegal mai shekaru 31 ya faɗi ne sa'ad da ya yi karo da wani dan wasa inda kuma ya karye kafarsa ta hagu lamarin ya auku ne sa'ad da yake bugawa kulob dinsa na shanghai shenhua na kasar sin wasa wanda ya koma a watan yulin da ya gabata akan kwantaragin euro miliyan goma sha biyu bayan da ya baro kungiyar basitkas ta kasar turkiya kafin aukuwar lamarin dai dan babba shine ke kan gaba wajen yawan zura kwallaye a gasar inda yake da kwallaye goma sha hudu a cikin wasanni goma sha takwas a bangare ɗaya kuma tsohuwar kungiyar demba babba din wato chelsea ta rattaba hannu da dan wasan zakarun premier wato leicester city ngolo kante a kwantaragin shekaru biyar da aka ba da tabbacin kudinsu zai kai kimanin euro miliyan talatin kanta dai yana cikin 'yan wasan kasar faransa da suka kai a wasan karshe ta gasar cin kofin nahiyar turai ta wannan shekara wacce aka kammala kante ne dan wasa na biyu da chelsea din ta ce fano bayan dan wasan gaba na kasar belgium da masu miki bazui sabon kocin chelsea din antonio conte dai ya sha kashi a wasansa na farko da club din sada kungiyar rapid vienna ta doke su da ci biyu da nema a wasan sada zumunci daga ƙarshe kuma ɗan wasan gaba na ƙasar ireland ta arewa will greg ya sami ƙuri'u daidai da ɗan wasan ƙasar faransa paul pogba a zaben gwarzon ɗan ƙwallon nahiyar turai na bana 'yan jarida daga kungiyoyi 55 ne dai suka jefa ƙuri'un domin zaben fitattun 'yan wasa a kakar wasannin da ta shige pogba wanda ke taka leda a club din Juventus ta kasar Italiya da kuma shi kansa Craig din da ke club ɗin Wigan sun zo ne na 25 daga cikin 30 yayin da Gareth Bale da kuma Lionel Messi suka shiga cikin jerin 'yan wasa goma na farko murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe kamar ta labarka da aiki ƙungiyar kwallon kafa ta uganda ta ce ta tabbatar ita ce za ta dauki dawainiyar gasar farkon farko ta cin kofin challenge cup da mata a ƙarƙashin lemar ƙungiyar kwallon kafa ta sakafa cewar shugaban wannan kungiyar ta yi fufa ta uganda moses magogo wannan gasar da za a yi ta a birnin kamfanin uganda din ne daga 11 zuwa 24 ga watan satumba wannan shekarar da muke cikin allah ya nufa kasashen kenya da tanzania da sudan da sudan ta kudu da burundi da rwanda da ethiopia da kuma ita uganda duk sun tabbatar da cewa za su shiga ciki amma har yanzu ba a ji ta bakin sauran membobin su kafa ba irin su kasashen eritrea zanzibar somalia djibouti da zanzibar wanda har yanzu ba a san abin da suke ciki ba sannan kuma akwai kasashe da ba sa cikin su kafa din irin su namibia da zimbabwe da malawi da suka aika takardu suna neman a ba su dama su ma su shiga cikin wasannin amma a matsayin baki ita dai wannan kungiyar kwallon kafa ta skafa wacce ita skafa tana nufin kungiyar kwallon kafa kasashen gabaci da tsakiyar afirka ita ce kungiya ko gasar kwallo mafi dadewa a cikin nahiyar afirka wato ita ce wacce ta gaji gasar cin kofin gosaj wanda aka yi tun daga shekarar 1926 ta zuwa 1966 ita skafa din an haife ta ne a shekarar 1967 kuma a lokacin ta faru ne da ana kiran kofin ta kofin challenge cup shi ma kuma har zuwa shekarar 2002 ana kiran ta kungiyar da ke gudanar da gasar cin kofin kagami inter club cup daga bani aka mai da ita skafa jama'a abin da ya sauƙaƙe na shirin labaran na wannan litinin sai watan allah ya samu ganta a madadin wakilanmu na yau murtala da sule ne ne aliyu mustapha sakwato a washington To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sakatariyar harkokin cinikayya ta amurka penny priska tare da kwamishiniyar tarayyar turai vera Yoruba a ranar 12 ga watan yuli suka sanar da wani sabon shirin tsare bayanan jama'ar tarayyar turai da amurka wannan sabon shirin wata babbar nasara ce da za ta kare sirrin jama'a kuma ta ba da damar kulla cinikayya da zuba jari masu samar da ayyukan yi a nahiyar turai da amurka Ma'aikatan harkokin ciniki ta amurka tare da haɗin gwiwan hukumar zartarwar tarayyar turai ne suka zayyana wannan sabon shirin ta yadda zai ba kamfanoni na ɓangarorin turai da amurka hanyar yin aiki da tsarin kare bayanai na tarayyar turai idan suka zo ga yin musayar bayanai na mutane daga turai zuwa amurka a wani ɓangare na harkokin cinikayyar su wannan shirin tsare bayanan mutane zai bada wata kariya mai karfi akan bayanan ɗaiɗaikun mutane na nahiyar turai kazalika wannan sabon shirin ya fayyace yadda kamfanoni da suka rungumi shirin za su yi amfani da bayanan mutane a bayyane da yadda gwamnatin amurka za ta sanya idanu akan aiki da tsarin da kuma ƙara haɗin kai wajen yin aiki tare da hukumomi da ke kula da kare bayanan sirri na mutane na tarayyar turai hukumar zartarwa ta tarayyar turai ta bayyana wannan shiri ne a zaman wanda ya biya bukatar da za ta sanya a kyale yin musanyar bayanai ƙarƙashin dokokin tarayyar turai ma'aikatar harkokin ciniki ta amurka za ta ba kamfanoni lokaci su sake duban wannan shirin kuma su tsara yadda za su yi aiki da shi sa'annan daga ranar ɗaya ga watan agusta za ta fara karɓar takardun shaidar yin aiki da wannan shiri daga kamfanonin da ke son su riƙa tattaro bayanai na mutane daga tarayyar turai kafin wani kamfanin amurka ya samu sukunin zama ɗaya daga cikin waɗanda za su iya tattaro bayanai daga tarayyar turai ta hanyar aiki da sabon shirin tilas sai ya tabbatar wa ma'aikatar cinikayya ta amurka cewa ya karanta kuma ya fahimci yadda shirin yake kuma zai fito ya bayyana wa duniya cewa lallai zai yi aiki da dukkan sharuɗan wannan shirin idan kamfani ya amince ya shiga wannan shiri bisa yarda da zaran ya fito fili ya bayyana amincewarsa da biya wa ka'idojin shirin to aiki da waɗannan ka'idojin sun zamo tamkar dokar da gwamnatin amurka za ta iya tilasta yin aiki da shi ko hukunta saba masa Da haka duk wani kamfani mai sha'awar shiga wannan shirin tsare bayanai yana da kyau ya nazarci dukkan tanade tanadin da shirin ya kumsa. sakatariya priska ta ce amincewa da shirin kare bayanan sirri na mutanen tarayyar turai da amurka da aka yi ya ake da muhimmin sako ga duniya cewa musanyar bayanai da fasaha daga wata ƙasa zuwa wata abu ne mai kyau ba kawai ga kamfanoninmu ba har ma ga al'ummominmu baki ɗaya. ga su kamfanin musanyar bayanai za ta ba sabon kamfani da ke silicon valley a nan amurka damar hayar masu fasahar kirkira daga jamhuriyar czech ko kuma wata masana'anta da ke kasar jamus za ta iya hada kai da wani dakin binciken kimiyya da ke tennessee a nan amurka Ga su jama'a masu sayan kayayyaki kuwa musanyar bayanai cikin sauƙi tana nufin cewa mutum na iya sayan wani sabon abu na fasaha nan da nan ko ma a ina ake kirkiro da wannan abu. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yakubu Makiri da fasarar sharhin jaridun kafin mu karkare ga takaitattun labarai. to amurka na ci gaba da kira ga gwamnatin kasar turkiyya da ta kara kai zuciya nesa tare da bin doka wajen gudanar da bincike kan yankurin juyin mulkin da aka yi a kasar wanda bai yi nasara ba wannan kira na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni masu karo da juna ke nuna cewa wani tsohon kwamandan dakaran saman kasar ya amince shine shugaban waɗanda suka yi yankurin juyin mulkin kafofin yada labarai mallakar gwamnati su roito cewa zuwa yanzu an dakatar da jami'ai 8,777 kana ana tsare da wasu 60,000 daga bangaren shari'a da na soji bayan yunkurin juyin mulkin na ranar juma'a lamarin da ya sa kasashen duniya suka nuna ya kamata a yi taka tsantsan domin kada a raguza a ginshikan da suka kafa doka da oda a ƙasar ta turkiyya To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shirye na yammacin yau sai gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da tsakan mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Malama juli Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Malam Drake Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.